yanzu haka dai gwamnonin da suka canja shekara daga jam'iyyar pdp suka koma sabon jam'iyyar adawa ta apc sun fara mai da martani game da murabus da shugaban jam'iyyar pdp ba manga tukur ya yi inda wasu suka ce su da pdp a kai kasuwa gwamnan jihar adama murtala yako ya daga cikin gwamnonin da suka sauya shekar suka bar pdp ya ce ai saukan da ba manga yi na fa zama tamkar kashe maciji ne ba a sare kai ba gwamnan jihar adamawan ta bakin daraktan yada labaransa malam ahmad sajo ya ce sukan suna nan darma a sabuwar jam'iyyar da suka koma ta apc irin wa'annan abubuwa da suke yi su ne muka ce ba mu yadda ba don haka don ba manga ya sauka ai ba wai ya nuna cewa wannan mulkin kama karya da rashin adalci da zalunci ya kare ba don haka mu muna nan kan mu mun fita harkan su mun fita fatin su saboda ba mu yadda ba mu goyi bayan zalunci ba ba mu goyi bayan rashin adalci ba ba mu yadda da abin yadda suke gudanar da jam'iyyar nan ba tun farko ko jam'iyyar pdp ne ta ce za ta ci gaba da tuntubar gwamnatin da suka ballan batun da yanzu ke na raba kawunan yan inda wasu yan jam'iyyar ke gani akwai bukatar zawacin gwamnatin da suka yi tawayen yayin da wasu kuma ke ganin ba dole ba dr umar ado da farko ke ganin ba manga ba zai sauka ba ya ce ko gwamnatin su koma ko kuma kar su koma duk ɗaya ne a wurin su ni tafiyar su ba taba damuna ba dawon su kuma ba zai taba damuna ba ko menene ya murtala ya koya dawo abun da zai canza a jam'iyyar PDP a Adamawa State. Babu abun da zai canza, kuma babu wanda zai canza abun da ya faru a Adamawa State jam'iyyar PDP. Ba murtalan ya ba, ba shugaban gasar jonathan ba ba kuma national working committee ko kuma national executive committee na jam'iyya ba babu manufin da zai canza abin da ya faru a adamawa babu ita ma rashin jam'iyyar pdp a jihar adamawa ta fa bayyana matsayinta game da biko da mazawacin da uwar jam'iyyar ta ce za ta yi wasu yakon barista eti shehu shine sakataren jam'iyyar a jihar gaskiya mu kam dawowansu bai dame mu ba kowa yake so ya shiga fati ya bi ka'ida ya bi doka wanda abin da mu shine muka sani dama suke faɗa akan barmanga domin kama kama-karya da suke yi su ci zaɓe su ɗauki ɗan takara su ɗora ba tare da son jama'a ba mu tun da jam'iyyar na yana hannun mu ba za mu bari a yi wannan ba don haka ko su dawo ko ka su dawo wannan ba damuwa ba ne amma in har ma suna shirye su dawo dama mu ba mu hana kowa dawowa ba tun da ba mu kore su ba ganin dai ba za su samu daman yin abin da suke son aiwatarwa kullum ba shi yasa suka gudu in za su dawo kuma sai su sake bin layi a shigo ta kofa yanzu da abun jira a gani shine shin za rusa shugabannin da ba mangane a wasu jihohi ko kuma a'a wanda kuma lokaci ne kawai ke ba da amsar wannan tambayar ibrahima abdulaziz sashin hausa na amurka daga yola a najeriya